yanzu dai lamura sun fara lafa a biranen aba da umahya da ke jihar abia yankin kudu maso gabas bayan kusan mako guda da aka kwashe ana gwabza tsakanin dakarun sojin najeriya da 'yan kungiyar ipop da ke rajin kafa kasar biafra sakamakon haka ne ana kyautata zato cewa dakarun sojin da aka turo don kwantar da rigingimu za su bar jihar yau juma'a bayan hedkwatar sojin kasar ta amince da yin hakan jiya alhamis na dai tuntuɓi wasu hasa mazaunin birnin aba don jin yadda al'amura ke kasancewa sunana rabiu bashar abba yanzu komai ya fara lafa sai dai kawai tare mutanen da suke mota in sun ga babban mota su tare su bubbuga motar su kama dukan mutane don a maganar da nake maka jiya da daddare a kowane masallaci na onius market mutane sun za su kona wannan gure eh. Allah sa dai akwai sojoji a gurin ne guda ɗaya da police station guda biyu su samu sun kona gudun kuma mutane dai in dai kai bahaushe ne in dai kai bahaushe ne suka ganka hanya ko yanzu dai kawai sai dan Allah ya haɗa ka da sojoji su ne za su dauke ka amma daga cikinsu akwai nagari wanda suke ɓoye mutanen mu a gidajensu in sun ga sojoji sai su kira sojoji suke ga hausawa na a gidansu a ciro hausawa amma gaskiya abin da suka ma mutane sun yi asara don akwai manyan motocin da aka kona sun ci guda goma sha banda rayukan da aka kashe eh, yanzu dai kan da an samu an samu tsaron sojoji yanzu da ran sauki amma daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau din nan kan sai dai da yamma nan ne da aka samu karin sojoji sosai aka samu saukin abubuwan shi kuma Usman Bello ya ce. Suka so farar da mutane mutane suka gudu amma yanzu dai komai a dan lafa. Wani mai suna Jude Udachira mazaunin Obohil ya shaida mini cewa natsuwa ta fara shimfiɗa ma a birnin Aba. Ya ce komai ya lafa a birnin Aba yanzu kuma babu wata damuwa. alamomi ta yana nuna cewa kamarin waɗannan rikice-rikicen ne ya janyo tsige mr adeleyo yebade daga matsayin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar jiya aka kuma turo mr antonio buizi ya maye gurbinsa a daidai lokacin tura wannan rahoton al'ummomin biranen enugu da oka da onisha da owere da kuma bakile da okiwe na ci gaba da tafiyar da harkokin nasu ba tare da wata takura ko tsangwama ba alphonsus okorigwe muryar amurka daga umahia Nigeria